الا رحمه من ربك ان فضله كان عليك كبيرا amma dai ba mu tafiyar da shi ba saboda wata rahama daga ubangijinka kuma mun bar shi a tsare lalle falalar ubangijinka a kanka ta kasance mai girman gaske yayin da ya sa ka zama manzo ya cike annabawa da kai kuma ya saukar maka da alkur'ani yayin da mashirkai suke fakewa da cewa wannan alkur'anin irin jinsin abin da mutum yake faɗa ne kuma mun yi tayin cewa a canza shi da wani sai Allah ya ƙalubalance su da su kawo irinsa ya ce